Magana aka yi ta bawa latimba ka saye da kuɗin ka wuce kana farin ciki kana murna sirrin shine farashi mai kyau kuma da inganci. Albisirin ku mutane na na jihar Kebbi bari haɗa muku yadda aka yi wallaka a ci gaba da ɓace muku. Gidan man bawa latimba da yake nan cikin garin Aleru ya fara aiki. Ina direbobi na 'yan kabu-kabu haɗi da masu noman rani kai da dumma wanda kai buƙatar sayan man hetur haɗi da gas. Mun tanadi duk abubuwan da aka buƙata a gidan mai muna da ingantaccen injina haɗi da ƙwararrun ma'aikata wayanda sun ka aiki kuma sun kai ma'amala mu'amala da customers a gidan man da na bawalatin ba muke da restaurant wato wurin sayar da abinci kuma mun tanadi ka ta fara hilin parking domin karɓan mai ba tare da takura ba ga mai kuma ga injinan ba da mai haɗi da ƙwararrun ma'aikata ba wale timba ka saye da kuɗin ka kauce kana farin ciki kana murna ba waletin ba muna nan a cikin garin aleru hanyar zuwa sakkwato kusa ga asibiti muna jiran zuwan ku customers farin cikin ku shine namu ba waletin ba